gwamnatin jihar borno ta karbi wasu mayakan boko haram su goma sha hudu da suka ajiye makaman suka kuma mika kansu tare da iyalansu a jamhuriyar nijar kafin daga bisani a mika su ga gwamnatin tarayyar najeriya waɗannan mutane dai sun hada da maza guda goma sha hudu da mata uku da kuma ƙananan yara su takwas wada adadinsu ya tasa ma ashirin da biyar major general jele shafade shine jami'in sojin najeriya ya kuma karɓo waɗannan mutane a jamhuriyar nijar ya kuma mika su ga gwamnatin jihar borno gama abin da ke shaida manema labarai They lay their hands and embrace peace in the Niger Republic. They have gone through uh, radicalization. process in Niger Republic in Difa. Ya ce waɗannan mutanen sun aje makamansu ne suka kuma mika kansu da kansu a jamhuriyar Nijar don runguman zaman lafiya kuma an ba su horo na musamman wato a garin Difa sannan jamhuriyar Nijar din ta tuntubi gwamnatin Najeriya don su zo su karbi waɗannan mutane a matsayin su na kasancewa 'yan Najeriya don a dawo da su gida don haka kuma yau din nan mun mika mutane 25 ne. Use this opportunity to encourage those that are still in the bush to come out. The president command 战斗机。 are giving them open hand to drop their weapons and then pray peace for the betterment of all of us. Ya ce ina son yin amfani da wannan damar in kira ga waɗanda har yanzu ke daji su fito don shugaban ƙasa ya ba su dama su ajiye makamansu don su rungumi zaman lafiya don ci gaban ƙasar mu a cewar Major General Bami Lele Shafa. Hajji ya zo ya raga Mori ita ce ma'aikatar harkokin mata da walwalan jama'a wadda kuma ta karbi waɗannan mutane a madadin gwamnatin jihar Borno. Federal government ne ta kawo wannan tsari cewa duk duk wanda aka same shi da laifi kuma ya nuna cewa ya tuba da wannan laifi dole a ba shi haɗin baya a shirya su don su zama shiryayyun 'yan Najeriya. So kawo su da aka yi za mu tallafa musu ne ta hanyar abinci, sutura, mu ilimantar da su kuma a koya musu sana'a. Saboda su koma ga iyalinsu su ci gaba da rayuwar da ya kamata. na kama wasu shekarun su ya wuce shiga karatu haka kamar sana za a koya musu ko me za a yi da su muna da ajujuwa na aji manya so in dai mutum na raye bai taɓa wuce shekarun koya karatu so a madadin shi mai girma gwamnan borno wanda yake da kishin wannan wuri za mu tallafa musu za mu kula da su a yadda gwamnati ta faɗa amma ya kamata mutane su san cewa ba kowanda ake kawo a nan wai shi ta dan ta'adda ne a'a akwai wayanda ko kila talla suke ko gyaran takalmi kawai sai a ɗauke su a cikin kuskure na in Najeriya ne yan Najeriya ne mana baka ji muna barbaci da su ba eh ana magana an zo da su daga Niger eh wayanda suke tsare a can camp a Niger mana ai akwai su akwai mutanen mu a can su ma ai yau din ma akwai wasu su da ba yan Najeriya bane da suna nan an kuma ba mu damar zantawa da ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da suka aje su kuma rungumi zaman lafiya ga ma abin da ke cewa ya sunanka Ali Abubakar sunana daga ina ka zo bunan Niger ne kai ainihin ina ne ainihin dan Najeriya ne ne. Eh gashi kana ɗaya daga cikin wanda aka kawo yau ko cikin eh. nan Maiduguri. Eh. eh jami'an soja suka kawo ku ko? Eh to kuma me yasa kuka mika kanku? Tun da farko? Hmm. Zaman lafiya da kwanciyar hankali ne shine ya samu Wato kurun Muka zo gida eh. eh kurun gumi zaman lafiya. Eh muka zo muka yi shekara uku hmm. a kam. Hmm. Na Gudo Maria. Eh na Nijar. Eh shekara uku muka yi. Aka kwa mana Sana hannu da su sauran shi da sun wayar mana da kai sosai sosai mm. kun fahimci muhimmancin zaman lafiya eh, mun fahimci muhimmancin zaman lafiya sosai sosai don saboda yanzu mun koma gida din ma bai wuce kwana arba'in ba muka ce mu kawai za mu zo nan ne mm. na kasan mu ta sanda zaman mu wani kira za ka yi wa sauran yan uwanka su masu zo su rungume wannan zaman lafiya to duk dai wanda gaskiya ya bar gida gida ya bar shi ko ba haka ba mu taru mu hada kanmu sai mu lafiya shi ya fi mana da iyalinmu da manyanmu da ƙanananmu gaba ɗaya ya yi mana kwanciyar hankali ɗaya daga cikin tsofaffin mayakan boko haram da suka ajiye makamansu suka kuma rungumin zaman lafiya da aka mika su ga gwamnatin jihar borno kenan ke bayani game da dalilansu na rungumar zaman lafiyar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya